أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ce take farin cikin kamu ko wannan cassette wanda Mala Abubakar Muhammad Muktar yake gabatarwa a duk yammaci na ranar Lahadi littafin Aqidatu Tahawiyya na Imam Tahawi insha Allah wannan shine darasi na goma daga farkon littafin zuwa yau yau kuma 28 ga watan shida shekara ta 2009 miladiya فليتفضل مشكور فليتفضل مشكور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، من قال عند إمام الصحاوية كتيرا ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين ما ليس ونؤمن bil mala'ikati muna yin imani da mala'iku wannabiyina da annabawa wal kutubil munazzalati da kuma littattafai wayanda aka saukar daga sama alal mursalina a bisa manzoni wa nashhadu annahum kanu alal haqqil mubin kuma muna shaidawa cewa tabbas manzonin nan suna bisa gaskiya al-mubin ya ko mai bayyanar da shirya wannan imani da mala'iku da imani da annabawa ko manzanni da imani da littattafai yana daga cikin arkanul iman a sitta rukunin imani guda shida wanda mala'ika jibrilu alaihi salam ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam a akhbirni an iman ba ni labari dangane da imani menene imani sai ba shi labarin wayannan abubuwa guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da Allah kai imani da mala'iku da littattafai da imani da manzanni imani da ranar lahira sannan imani da kaddara alkhairinsa da na sharrinsa to a nan malam ya kawo mana imani da mala'ika da annaba da littattafai a can baya mun yi imani da ubangiji subhanahu wataala shine na farko sannan muka yi magana imani da tashin alkiyama sannan imani da kaddara wannan guda uku ne cikoton rukunin imani din imani da mala'iku da annabawa da kuma littattafai imani da wa'annan wajibi ne kamar yadda ubangiji ta ke cewa amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli. la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المسير منزون الله صلى الله عليه وسلم يا imani da Allah. ya yi imani da abun da aka saukar masa dukkan muminai sun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala sannan sun yi imani da mala'iku sun yi imani da ainihin manzanni ba tare ba ɗaya daga cikin manzanni sun yi imani da su gaba ɗaya sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ce laysa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib Amana, Billahi, wal آمن wal والملائكة والكتاب والنبيين abin da ake cewa sa'a ko imani ba shi ne ka fuskanci gabar kai sallah kawai ba a'a mumini ma'abocin sa'a shine wanda ya imani da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi imani da mala'iku ya yi imani da littattafai ya yi imani da annabawa so da aka sai ka haɗa wa'annan rukunin imani sannan ka tabbata ainihin mumini amma wanda ya imani da ɗaya daga cikin wa'annan babu shakka wannan ba mumini bane bai zama musulmi ba kamar yadda ubangiji ta lace wa man yakfur billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida wanda yayi kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala bai imani da shi ba ya kafircewa mala'iku ya kafircewa littatafai bai yi imani da su ba ya kafircewa manzanni da ranar lahira wannan faqad dalla dalalan ba'ida ya bata bata mai nisa wanda kafin ya gane hanya zai sha wahala saboda haka babu imani ba tare da an yi imani da wayannan abubuwa guda shida ba abin da ake cewa imani da mala'iku abu na farko shine imani da cewa akwai mala'iku kamar yadda waɗannan ayoyin da muka karanta suka tabbatar mana kai imani cewa akwai mala'ika sannan kai imani da mala'ikun da aka ambaci sunayensu da sunayensu wanda ba faɗi sunayensu ba kuma ka yi imanin cewa akwai mala'iku ka yi imanin cewa akwai su waɗanda aka ambaci sunayensu kamar jibril mala'ika jibril wanda yake kawo wa annabawa wahayi wajibi ne ka yi imani da mala'ika jibril wanda bai yadda akwai mala'ika jibrilu ba ko yake adawa da shi wannan ba mumini ba ne kamar yadda wannan shine al'adan yahudu da waɗanda ba su yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba suna adawa da mala'ika jibrilu wanda lokacin da manzo taslama ya bayyana sai suka tambaya suka ce wa yake kawo masa wahayi sai suka ce sai aka ce musu jibrilu ne sai suka ce jibrilu za ka aduwuna jibrilu wannan maƙimu ne a ina ma da a ce mika'ilu ne mai zuwa da ruwan sama domin malaika jibril shi yake aikawa ya halaka alƙarya in sun ki imani kamar alƙaryan mutanen annabi lutsu alaihi salam da suka ki su yi imani shi aka sa ya ciccibe ta ya sama da ita sannan ya sako su taka taka sai suka ce wannan makimu ne da ma a ce mika'ilu ne yake zuwa masa da wahayi da sai mu yi imani da shi ubangiji ta ce man kana aduwa lillahi wa mala'ikatihi wa jibril wa mikala fa inna allaha aduwwul lil kafirin duk wanda yake adawa da Allah da mala'ikun Allah da jibrilu da mika'ilu ubangi ta'ala babu ruwansa da kafure yana adawa da su kenan ma'ana ya kafurta ko da ka dole kai imani da mala'iku jumlatan sannan da tafsilan ne waɗanda aka faɗi sunayen su kai imani da ainihin mala'ika mika'ilu shine mai zuwa da ruwan sama wanda Allah ya wakilta da kula da saukar da ruwan sama ubangi ta'ala shi yake yin ruwa amma kuma ya wakilta mika'ilu shine mai kula da saukan ruwa sannan ka yi imani da israfil wanda ainihi yake busa a cikin ƙafo idan za a yi tashin alkiyama busa ta mutuwa busa ta firgita da ta mutuwa da kuma busa ta tashi wannan dukkanin su ya tabbata sunayen su a hadisi ingantacce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin addu'an da yake yi na sallan dare Allahumma rabba jibrila wa mikala wa israfila fatira samawati wal ardi عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم قلت يا الله وبنجد جبريل مهلتين جبريل ده ميكائيل ده إسرافيل وين ده هل سمي ميدك كالسي باتاري أني مثال يا با sannan شيني masanin gaibu وين bai غيب gaibu sannan ubangiji yace ubangiji subhanahu ta'ala ka shiryar da ni a duk inda aka yi saɓani ni kuma in gano inda gaskiyan take in ji annabi sallallahu alaihi wasallam in an yi saɓani wanne ce kaza wanne ce kaza ubangiji ta ka shiryar da ni in gano a ina gaskiyar take ya zama ina san gaskiya domin kana shiryar da wanda ka ga dama zuwa ga tafarkin ka madaidaici to anan muhallu shahid annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wayannan mala'ikun da sunayen sannan haka nan ainihin mala'ikan mutuwa shine abun nan malakul maut shi ma kai imani da akwai shi wuli ya tawaffakum malakul maut allazi wukila biku wannan malakul maut ya zo a hadisin da bai inganta ba sunansa azra'ilu mala'ikan mutuwa mai ɗaukar rai amma ba'ifi ne hadisin bai inganta ba amma dai in ka ce masa malakul mauti mala'ikan mutuwa wannan shine sunansa da ya zo a cikin alqur'ani sannan haka nan akwai mala'ika mai gadin wuta shine maliku bangi ta da nasfanta cikin alqur'ani yace wa nadau ya maliku li yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun yan wuta azaba da ta musu yawa sai suka kira suka ce ya maliku ka kira ubangiji ta'ala ya ɗauki mu mana ya kashe mu kawai mu kalkalce mala'ika juju abin nan mala'ika mai gadin wuta maliku ya shiru sai bayan shekara arba'in sai ba su an sa yace innakum makisun za ku zauna a cikin wuta har abadan abada babu mutuwa a cikin sannan akwai shi shine mai gadin ainihin aljanna kamar yadda malamai suka tabbatar da sauran mala'iku da wasu akwai sunayen su wasu babu kamar masu tambayan kabari munkar da nakir ya tabbata hadisi ingantacce idza qudira adukum ja'ahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima munkar wa lil akhar nakir da idan mutum ya mutu aka juya aka ba shi ba mala'iku guda biyu za su zo masa wanda suke bakake shuɗaye ɗayan kuma ana ce masa munkar ɗayan kuma ana ce masa nakir haka nan akwai mala'ika na dama da mala'ika na hagu masu rubuta ayyukan bawa na dama yana rubuta aikin kyakkyawan aiki na hagu kuma yana rubuta munanan ayyuka wanda na dama ana ce masa sahibul yami na hagu kuma ana ce masa sahibul shimal kamar da ubangiji ta lafi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid raqibun mai kula da kai ba wata magana da zaka faɗa face akwai mai kula da abun da kake yi kuma yana halarci tare da kai kowanne daga cikin su raqibun ne atidun ba wai sunayen ba ne kowanne yana kula da kai kuma yana tare da kai na daman da na hagu amma na dama na ce masa sahibu yamin na hagu kuma na ce sahibu ashimal to wannan kai imani da wannan da kuma imani da ayyukan mala'iku mala'iku masu bautan Allah ne subhanahu wa ta'ala la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wannan shine ayyukan su gaba daya ba sa sabawa Allah subhanahu wa ta'ala cikin abin da ya umurce su da shi sannan suna bin sa suna masa da'a su dama jubilu ala da'a ba su san sabon Allah ba an halice su ne akan yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a ba su yadda da zaɓi cewa wannan ya zama mai bauta wannan ba mai bauta ba sannan akwai kuma daga cikin ayyukansu ɗaiɗaiku tasbihi yusabbihuna al-laila wan nahara la yakfurun suna yin tasbihi dare da rana ba sa yankewa kuma ba sa kosa wajen bautan ubangiji subhanahu wata'ala akwai sallah akwai sujjada kamar yadda ya tabbata a hadisi ingantacce attati sama'u fa huqqa laha an an ta'uda ma fiha mawdi'u arba'i asabi illa wa fihi malakun sajid sama ta yi ƙara ya kamata tayi yi domin a sama gaba ɗaya ba inda za ka sa tsufa guda hudu kafin akwai mala'ika suna yin sujjada za ka samu mala'ika a wurin yana yin sujjada saboda haka suna yin ayyuka akwai masu ɗauka al'arshi akwai ainihin masu gadin mutum suna kula da ainihin lafiyansa kada wani abu ya cutar da shi wa inna alaikum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma Alun suna gadin ka ba don mala'iku da suke gadin ka ba a duk inda kake da wasu abubuwa za su zo su halaka ka a lokacin da kai bacci ko ma kana faɗake to wannan mala'iku ayyukansu daban-daban suna aiki wanda yake kwaya ɗaya wanda ya game su shine ibada da da'a wa Allah sannan kuma kowa daga cikin su yana yin ainihin aiki nasa sannan haka nan wajibi ne imani da siffofi na mala'iku wanda suka zo a cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai imani da cewa ubangiji subhanahu ta'ala ya halitti mala'iku da haske ne ba ya halitte su da ba ne ko kuma ainihin da wuta a'a da haske su ya halitte su saboda haka su ubangiji ta'ala ya halitte su da haske kamar yadda zuwa hadisin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khuliqatil mala'ikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min narin wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum an halitti mala'iku daga haske an halitti aljani daga wuta an halitti annabi adam daga abin da aka siffanta muku shine turbaya to da haka mala'ika da haske aka halitte shi shi yasa shaidan baya daga cikin mala'iku domin ubangiji ta'ala ya ce wa qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin an ce mala'iku su sujjada sai haiku duk suka su jira sai iblis ne bai ba shine shaytan ya zama daga cikin kafirai to sai suka ce ah, to iblis kenan yana daga cikin mala'iku a ba daga ciki babban dalilin shine mala'ika da haske aka halitta shi shi kuma jibril da kansa ya faɗa yace khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin yace abin da yasa ba zai yi wa ainihin mala'ika annabi adam sujada ba shi shaytan saboda an halitta shi da haske abun nan da wuta ne shi kuma annabi adam an halitta shi da yutsu saboda haka wannan shi yake nuna shaitan baya daga cikin ainihin mala'iku yana daga cikin ainihin shaitanu ne ma'ana aljani sannan yana daga cikin siffofin mala'iku abun nan fuka kamar yadda ubangiji ta ya ce alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' wa yazidu fil ma ubangiji godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halitti sammai da kasai sannan ya sanya mala'iku masu fukafukai wani fuffukensa biyu wani uku wani hudu wani ma an kara masa kamar mala'ika jibril ya tabbata hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi a surarsa ta mala'ika sau biyu yake walahu sittu mi'ati janahin yana da fuffuke guda ɗari shida kullum qasaddal ufuka. kowanne ya tokare sakanni a wata ruwa ya tokare tsakanin sama da ƙasa fuffuke guda ɗaya da haka mala'iku masu fuffuke ne shi yasa nan da nan sai ka gansu a wuni nan da nan sun zo wuni sannan mala'iku babu wanda ya san adadin su sai ubangiji subhanahu wataala sojoji ne na Allah shi yasa ubangiji ta ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa babu wanda ya san rundunan ubangijinka sai shi sojojin ubangiji ta labaran da ya san yawan su sai shi to da adadin su yana da yawa kuma su ba haihuwa suke yi ba ba aure suke ba suna da tsuwa ne da kalman kun ubangiji ta ce kun ku kasance su su ta kasancewa su ta karuwa to da bawan da ya san adadin su sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam da ya isra'i da mi'raji yace an ɗago masa baitul ma'mur wani daki ne a can sama wanda yake sefin ɗakin kaba yace sai gashi a cikin baitul ma'mur kullum mala'iku dubu saba'in suna shiga ɗakin su fita wasu gobe kuma wasu ne za su shiga kuma har duniya ta tashi so da haka dubu saba'in saba'in zuwa duniya ta tashi ba a kan iyakacin su ba kai masu ɗauko wutan jahannama ranar tashi alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yace yu'ta bi jahannama yawma idhin laha sab'una alfa zimami wa ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajrunaha za a zo da ainihin wutan jahannama a filin tashin alkiyama in an yi tashin alkiyama tare da ita tana da ragama dubu saba'in a kowace ragama akwai mala'ika dubu saba'in suna jawo wutan jahannama wa zafi jahimu da qawi za a jawo ta to kaga mala'ika dubu saba'in suna rike da ragama ɗaya kuma wutan jahannama tana da ragama dubu saba'in sai ka ce dubu saba'in sau dubu saba'in su ne za su kawo ainihin wutan jahannama in kai lissafi mala'ika dubu saba'in so dubu saba'in zai baka biliyan hudu da miliyan ɗari tara a biliyan biyar miliyan ɗari ne babu wannan su za su kawo ne. wutan saboda haka mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala shine kawai ya san adadin su kamar yadda ya faɗa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa shine kawai ya sani kuma girman su ma ubangiji ta'ala shi kaɗai ne ya san girman mala'ika ka duba mala'ika juyo shi kaɗai ya ɗaga alƙariyar nan gaba ɗayanta sai je sama da ita suka ji biyu mala'iku sannan ya sako su ta kakaka saboda haka girman mala'ika shi ma ubangiji ta'ala shine kawai ya sani shi yasa a masu gadin ainihin wuta yake cewa alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma aduna wa yaf'aluna ma yu'maru wa'annan fa ne sojojin Allah kuma idan an yi tashin alkiyama su ne za su kewaye jama'a kuma su ne za su dinga koro mutane zuwa ga ainihin wurin tashin alkiyama yanzu mutum idan bayi da gaskiya ina zai sa kansa ko sojojin duniyan nan kawai kai ba soja ba ko yan sanda a ce guda talatin sun kewaye kai na za ka shiga na soja na a ce mala'iku sojojin Allah masu karfi baka san adadin yawansu ba baka san iyakan su ba ga ƙarfi da suke da shi amma su ne fa za su kewaye jama'a za a yi hisabi kaga akwai abun tsoro waje a rabbuka wal malaku saffan saffan aka za su zo a yi tashin kiyama ubangiji ta zai zo da mala'iku safu safu kaga sai dai mutum ya fadi da ana su ma la'ira sai ya fadi su makwai saboda haka gaskiyar ka kawai ita ne za ta fidda kai wannan zai kara maka imani da Allah subhanahu Ta'ala, da tsoron Allah imani da mala'iku yana ƙara tsoron Allah sannan yana nuna maka ubangiji tala yana kula da dan adam ka duba duk da darajar da suke da shi amma kuma su ne suke ne gadin dan adam suna kula da shi kar wani abu ya cutar da shi sannan malamai sun yi sabani da mala'iku da mutane suwa suka fi daraja babu shakka mala'iku sun fi fasikan musulmi ballantana kafuransu wannan babu sabani a tsakanin jama'a kafure gaba daya ba za ka kwatanta su da mala'iku ba don kafure sabon Allah suke mala'iku kuma la ya asuna Allah haka nan fasikan musulmi ko kusa karkata karka kawo shi da darajar mala'ika to amma salihul bashar mutanen kirki wanda ba sa sabon Allah da su da mala'iku suwa suka fi daraja wannan shine sabanin da aka yi domin ubangiji bani wataala ya ce inna ladzina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariya wadanda suka yi imani suka yi aiki na gari sune fiyayyen halittan Allah albariya kaga mala'iku sun shiga kaga kenan mutane na gari sun fi mala'ika to amma a wani hadisi kudusi ubangiji ta'ala ce ana inda zanni abdi wa'ana wa ana ma'ahu idza zakarani fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartu fi mala'in khairin minhu yace ubangi ta ce duk inda ba na yake zato na to ina wuri idan kana kyakkyawan aiki kana zata wa Allah alkhairi to za ka samu alkhairi idan mutum ba kyakkyawan aiki to zaton da yake in haka ne ubangi ta zai azabtar da shi sannan sai yace idan ya ambace ni a sirrance in ji ubangi ta ce ni ma zan ambace shi a sirrance idan ya ambace ni a cikin jama'a fi mala'in ka zo ka karanta abun nan ayoyin Allah ka fassara mutane ko ka zauna kuka yi muzakaran ilimi ka faɗi ayoyin alqur'ani da hadisan manzo Allah ka alaihi ne shine ma'anar zikirin ba ka je kai da'ira kana yi wannan wannan yana yi ba wannan ba fahimtar malamai magabata kenan ba da haka ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da abubakar da umar da usman da aliyu da sun yi da sauran sahabbai sun yi sun nuna mana samfur irin yadda ake ambaton Allah a cikin jama'a domin ya tabbata hadisin manzo Allah ta suna ce idza marartum bi riyadil jannati farta'u idan kuka wuce dausayi na aljanna ku tsaya ku yi kiwo sai ma sai sahabbai suka ce manzo Allah sallama menene dausayin aljanna sai yace hilaqu dhikr halka na zikiri malamai sai suka ce ma'anan halka na zikiri majalisu da ilmi majalisi na ilimi shine kamar irin wannan majalisin namu ana karatun addini in ka zo ka tsaya ka saurara wannan kuma shine fassarar magabata kuma shine aikin magabata yake nuna amma da a zauna a cikin masallaci a yi ta zikiri a murya ɗaya ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da sahabbansa da sahabbai sun yi amma bai yi ba sahabbai ba su yi ba babu samfur na wannan fahimtar kwata-kwata shi ke nuna kada wannan fahimtar kuskure ne ba daidai ba ne abin da ake nufi shine mai majalasi na ilimi idan ka ambaci Allah a cikin jama'a a majalasi na ilimi ka cewa ne ka ji tsoron Allah ka ɗauko abubuwa na addini kana ta faɗa to ban yi ta ce zai ambace ka a cikin jama'a wanda sun fi innan jama'an da ka ambace shi a cikinsu wannan suka ce shine mala'iku malamai suka fassara mala'iku ake nufi kenan wannan ko yana nuna mala'iku sun fi salihul bashar ma'ana ainihin mutane kirki na mutane to sannan akwai bayanin cewa mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa ba sa saba wa Allah suna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ta'a su ba sa sabon Allah shi kuma duk yadda ka kasance da mutumin kirki za ka iya yin saƙon Allah to ya za a ce mutumin kirki ya fi mala'ika sai aka ce a'a ai su mala'iku ba sa saƙon Allah nan haka Allah ya halicce su ba wai a'a su ne suka yi ƙoƙari suka yaƙi sheɗan ya zama na ba sa saƙon Allah ba to da haka ba abun ayi ba mu zuba ne mu ma da an yi mu da jibilla ɗabi'a ta babu saƙo ba za mu yi saƙon ba to amma kai da aka yi ka da ɗabi'a guda biyu sabon Allah da yawa Allah ta sai ka yaƙi ranka ka yaƙi shekan sai ya zama baka sabon Allah to zai zama kafi mala'ika kokari don shi ba dagewansa bane ba kokarinsa bane to wannan haka aka yi ta tattaunawa saɓani mai girma a kan mala'iku da salihul bashar su wane ne suka fi wallahu alam amma abinda ibnu abul izz yake cewa baya daga cikin sharuɗin imani ko kuma aqida ta wajibi wanda dole sai ka kudurta ta sannan imanin ka yake inganta ka san cewa mala'iku su suka fi ko kuma mutanen kirki su suka fi ba daga ciki Sai dai abinda aka wajen ta maka kai imani da mala'ikan kawai nan magana ta kare ko mun gane ko ba mu gane wa nu'minu bil mala'ikat mun yi imani da mala'iku in ji ainihin imamu tsahayi wannan kuma raddi ne wa ainihin kafurai da falasifa wanda suke cewa babu mala'iku sannan wan nabiyyin mun yi imani da annabawa manzanni sai su shiga saboda kowane annabi ba abin nan kowane manzo annabi ne kuma ba kowane annabi ne manzo ba saboda haka da manzannin Allah da annabawan Allah duk gaba ɗaya mun yi imani da su manzannin Allah wanda ubangiji ta ya aiko su da ainihin sako da risala ma'ana manzanci su ne Da jakadun Allah subhanahu wataala su ne wasiƙa tsakanin Allah da mutane su isarwa mutane aiki mun yi imani da su bambanci tsakanin annabi da manzo shine annabi wanda ubangiji a manzo wanda ubangiji ta la masa wahayi da shari'a sabuwa ya zo ya kira mutane zuwa ga wannan shari'a ko da suna da wani addini dole su bashi su dawo kan wannan addinin da annabin ya zo da shi wannan shine manzo kamar annabi Ibrahim annabi Musa annabi Nuhu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma an ce annabi kawai ba manzo ba shine wanda Allah ya aiko shi da ainihin ya masa wahayi amma ya aiko shi da addinin annabin da yake kafin sa wani annabi ya zo ya zo da addini wani manzo ya yi kira zuwa ga addini ya bar duniya yanzu addini yana neman ya taɓarɓare sai Allah ya aiko wani annabi wanda ba manzo ba domin ya jaddada wannan addini sai a masa wahayi amma da shari'a shi wancan annabi ko manzon da yake kafin sa wannan shi ne bambanci amma kowannen su Allah yana musu wahayi kowannen su kuma yana isar da da'awa amma wancan sabuwar shari'a wannan kuma shari'an annabin da yake kafin sa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ulama wa ummati ka anbiya'i bani isra'il malamin al'ummata kaman annaba banu isra'il saboda annaba banu isra'il sun isar da sakon da annabi ko manzon da ke kafin su ya zo da shi suka jaddada addini shi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma babu annabi bayan sa saboda haka sai malamai su za su ta isar da wannan sakon shi yasa ya fanta su da annaba amma bai ce ka mursali ai ko ka rusuli bani isra'il ba bai ce kamar manzannin bani isra'il don mu malami bayan da za zama bayan da za ya zama kamar manzo ma'ana da zai zo da sabuwar shari'a ba kamar yadda annabi wanda ba manzo ba zuwa da ainihin sabuwar shari'a imani da manzanni imani da cewa ubangiji ta'ala ya aiko su da risala da manzanci tabbas gaskiya ne ko shakka ba ka yi kamar yadda muka karanta a ayoyin baya sannan ka yi imani da manzanni waɗanda aka faɗi sunayensu da sunayensu kamar annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam waɗannan su ne ulul azami min ar-rusul ولقد أخذنا من النبيين ميثاقهم wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam ubangiji ta mun ɗauki alkawarin daga wajen annabawa su isar da sako mun ɗauka daga wajenka daga wajen annabi nuhu daga wajen annabi ibrahim daga wajen annabi musa da annabi isa alaihi salam wannan su suka fi kowanne daraja a cikin ainihin manzanni duk annabin da aka faɗi sunansa kai imani da shi sannan farkon manzonni shine annabi nuhu alaihi salam na karshen kuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda ubangi ta ya ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi mun maka wahayi ya rasulullah kamar da muka yi wa annabi nuhu wahayi da annaba da suka zo kafin sa haka ne zuwa hadisin shafa'a idan aka je wajen annabi adam alaihi salam bai bada bai yi ceto ba ceto babba na tashin alkiyama sai a ce ku tafi zuwa ga annabi nuhu huwa awwalur rusul shine farkon manzo shine farkon manzanni to wannan wasu sai suke cewa to annabi adam fa alaihi salatu wassalam annabi adam ba manzo bane annabin Allah ne amma shine abul bashar shine annabi na farko amma manzo na farko shine annabi nuhu alaihi salam me yasa haka saboda annabi adam a lokacin da ya zo mutane suna kan fitira suna kan ɗabi'ar su ta addini wani abu bai zo ya canja musu ba kullu mauludin يولد على alfitrati fa abawahu أو ينصرانه أو يمجسانه yumajjasanihi ko kan dabi'a ta addini ake halittansa saboda haka yahudu baban sa in ba yahudu ne mai da shi ba yahudu in ba nasare ne mai da shi ba nasare in ba majusu ne ko wani addini ya mai da shi wancan addini saboda haka mutane suna nan akan wannan addini akan wannan fikira din ba sa ma bukatan da'awa to da daga baya aka samu saɓani aka gurɓata wannan fikira ɗin mutane suka bar addini shine aka aiko annabi nuhu alaihi salam ya zama manzo ya kira mutane zuwa ga ainihin shari'ar Allah zuwa ga addinin Allah saboda haka annabi nuhu sai zama shine awwalur rusul kamar yadda ya tabbata a aya da hadisin manzon Allah ta sanawa shine manzo na farko amma annabawa fa akwai annabi Adam alaihi salam wanda shine ma baban mutane gaba daya sannan imani da duk abun da ya tabbata ya inganta manzon ya ba da labari kowanne ne daga ciki la nufarriqu baina ahadin min rusuli duk mun yi imani da manzonin Allah ba ma rabe ɗaya mutum mun yi imani da wannan mun kafirce wannan saboda manzanni in ka karyata guda ɗaya to ka karyata sauran ma gaba ɗaya kazzabat qaumu nuhin lil mursalin haka Allah ya ce mutane annabi nuhu sun karyata manzanni gaba ɗaya kuma annabi nuhu shine farkon manzanni shi kadai suka karyata amma sai Allah ya musu hukunci har annabawan da ba a halitta ba ma ba su zo ba ma su din ba sun karyata su to da haka in ka karyata annabi sallallahu alaihi wasallam to ka karyata annabi Isa ko da kana addinin kiristanci ka karyata annabi Musa ko da kana addinin yahudu saboda haka dole sai ka yi imani da su shi yasa musulmi shi ya yi imani da dukkan annabawa gaba ɗaya la nufarriqu baina ahadin min rusuli saboda haka duka mun imani da shi amma an ka zo wajen kirista sun imani da annabi isa ba su imani da annabi musa ba su imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka yahudu sun ki su yi imani da ainihin annabi isa sun ki su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan ma'anansa sun karyata su kansu annabawan nasu ma kamar da ubangiji ta'ala ya faɗa saboda haka dole sai ka yi imani da dukkan manzanni gaba da in kai imani da duka sauran ka ki imani da guda ɗaya to ka kafurcewa sauran ma imani da sauran ba zai yi maka amfani ba sannan ka yi imani da shari'ar wanda aka aiko shi zuwa gare ka shine annabi sallallahu alaihi wa sallam ka yi imani da shari'arsa sauran shari'o'in wayancan na wa'incan annaba ne amma wannan annabin da ya zo na ƙarshe to shi kuma shari'an ta mamaye gaba ɗaya kowa da kowa saboda haka kowa dole ya imani da shi ya yi imani kuma da shari'ar da ainihin ya zo da shi fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu ayoyi da yawa dole ne kowa da kowa ya bi shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan mala ya ce kutub da imani da littattafai imani da littattafai almunazzala wanda aka saukar daga sama alal mursalin a bisa manzannin Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma imani da littattafai abu na farko kai imanin cewa littattafan nan tabbas daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala suke Allah ne ya saukar da su don ya saukar da littattafai sannan kai imani da cewa kai imani da duk wani littafi wanda aka faɗi sunansa a Qur'ani ko a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman at-taura da injila da zabura da Al-Qur'ani da sufu ibrahim da sufu musa wayannan duk da aka ambata kai imani da su da sunayensu wajibi ne karka kafirce a taura ko injila ko zabura ko kuma ainihin alkurani dole sai ka imani da su gaba da sannan abu na uku ka yi imani da abunda suka ba da labari wanda ba a canja ba su ta littattafai don akwai labarai a cikin attaura akwai a injila akwai a zabura sannan kuma akwai a sauran littattafai to duka littattafan da Allah ya saukar labaran da ba a canja su ba suka inganta to fa yadda cewa haka labaran suke domin daga Allah ne amma wanda aka canja wannan karka imani da shi domin na Yahudu da Nasara an caccanja wasu daga ciki da taura da Injila suna ke ce musu Isra'iliya to wannan ba a gaskanta shi sai in ya dace da na Alƙur'ani ko kuma in bai karo da na Alƙur'ani ba idan ya dace da labarin da alkur'ani ya bayar shikenan sai a gaskanta in kuma bai dace da na alqur'ani alqur'ani bai faɗi labarin ba kuma bai karo da wani labari na alqur'ani ba to shine ake tsayawa a tsakiya Za la tusaddiqu alal kitabi wa la tukadzibuhu karka karyata su karka gaskanta su kawai sai ka tsaya a tsakatsaki sai ran da ya bayyana maka gaskiya ne ko kuma ko kuma ƙarya ne sannan kuma kai kai aiki da shari'o'in da suka zo cikin wannan littattafan wanda ba a soke su ba wanda ba daina aiki da su ba su ne shari'an alkur'ani kuma wajibi ne cewa alkur'ani da ya zo ya shafe dukkan shari'o'in da suka zo a sauran littattafai sai dai tauhidi domin tauhidi kan dama dukkan annabawa da littattafai sun yi tarayya a wajen zuwa da tauhidi babu bambanci har imani da mala'iku da annabawa gaba ɗaya wannan rukunin imani da muka faɗa amma a wajen shari'a wannan shari'ar kaza ne wannan abu hukuncin sa kaza a ayyuka wannan akwai bambanci kamar yadda ubangiji ta ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne an sanya masa shari'a da hanyar da zai bi tsari na addinin sa amma tauhidi kan guda ɗaya ne babu bambanci to wannan shi ke nuna wajibi shi alqur'ani gaba ɗaya a bi sa sai mun samu wata aya a cikin alqur'ani da ta ce wannan ayan ba a aiki da ita an soke aiki da ita ko kuma hadisi ingantacce yake wannan ayan an soke aiki da ita to shine ba za mu yi ba amma in ba mu samu ba dukkanin alqur'ani gaba daya ana aiki da shi kuma in ka samu alqur'ani yayi karo da attaura ko injila ko zabura dole ka ɗauna alqur'ani ka bar na attaura ko na injila saboda alqur'ani ya zo ne na nasikan da jami'i shara'i ya shafi dukkan shari'o'in da suka zo a ba kamar yadda ubangiji ta ce inna inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi Musaddikan lima bayna dai min alkitabi wa muhaiminan alayhi mun saukar maka da alqur'ani da gaskiya yana gaskanta duk wani littafi wanda ya zo kafin wannan ainihin littafin ma'ana duk littafin da ya zo kafin alqur'ani alqur'ani yana gaskanta shi ya da gaskiya ne amma wa muhaiminan alayhi ai hakiman alayhi ko yana mai hukunci akan wancan littafi ma'ana shine abun gabatarwa in shari'an ta tabbata alqur'ani sabanin na can to na alqur'ani za a dauka a bar wannan wannan wajibi ne mu yi imani da wayannan littattafan gaba daya sannan mu yi imani da alqur'ani kuma mu yi aiki da shi almunazzala abun saukarwa wannan yana nuna alqur'ani abun nan littattafai daga sama aka saukar da su gaba ɗayan su alal mursalina a bisa manzanni kamar yadda ainihin muka yi bayanin su su manzannin nan ba su da wani adadi ayyananne a bisa zance mafi inganci a ce su dubu kaza ne ko su kaza ne bai inganta ba akwai nasoshin da suka zo cewa abun nan manzanni dubu abun nan manzanni guda ɗari uku ne da goma sha uku ko da sha hudu ko da sha biyar annabawa kuma aka ce dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu amma dukkanin wannan malamai suka ce bai inganta ba domin ya yi karo da ainihin wata aya ta alkur'ani da take cewa walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayka manzon ubangiji ta'ala yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun aiko ni kafin ka daga cikin sakon da wanda muka baka labari wasu kuma ba mu baka labarin su ba ma to tunda ba ba manzo Allah sallallahu labarin su ba kai ta ina zaka san adadin su ba zai yiwu ba saboda haka wanda aka sani dai an sani wanda ba sani ba kuma wallahu alam amma dai mun yi imani da dukkan manzannin da ubangiji ta ya aiko ko mun san su ko ba mu san su ba bai zama wajibi ka san su gaba ɗaya ba don ba ba da labarin su gaba ɗaya sannan yace wa nashhadu annahum kanu alal haqqil mubin mun shaida suna kan gaskiya gaskiyan kuma bayyananniya ma'ana su annabawa sun zo da addini na gaskiya sun zo da littattafai na gaskiya masu bayyanar da shirya idan ka bi annabawa ka shirya in ka bar su kuma ka bata wajibi ne imani da annabawa wajibi ne imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ta yake wallahi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lan yu'min billadhi ursiltu bihi illa dakhala an-nar yace wallahi ba wanda zai ji labari na daya daga cikin wannan al'umma ba yahude ne ko ba nasari ma'ana yana da addini ko ba da shi sannan ya mutu bai yi imani da abun da aka aiko ni da shi ba face ya shiga wuta kada wanda bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wuta ne ko shakka babu sai imamu bahawi yace wa nusammi ahla qiblatina almuslimina mu'minina ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مؤترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين يتي ونسمي أهل قبلتنا منا كرا ما بوتاء القبلة وانا ما سكلن قبس في صلى منا مسو المسلمين مسلمين هم مؤمنين مؤمنين سنة سكينة sunan da Allah ya tsaga musu ko ya rada musu duk mai sallah ka ce masa musulmi ka ce masa mumin ma damu bima ja'a bihi nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutarifin matikar sun yi itirafi da abin da manzo Allah sallallahu alaihi da shi ma'ana sun yi imani da abin da manzo Allah ya da shi addinin sa da wala hu bi kulli ma qalahu wa akhbara musaddiqina sannan musaddiqina wa musaddiqina lahu kenan suna masu gaskanta shi bi kulli ma qalahu da dukkan abun da manzon ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbara kuma ya bada labari matikar sun yi imani da abun da manzala sasnawa ya bada labari sun yi da gaskiya ne sun yi imani da abun da ya zo da shi alqur'ani da addini sun ce gaskiya ne to wayannan muna ce musu musulmi wannan wanda aka cire anan shine munafiki kaga munafiki yana sallah amma kuma babu imani a tare da shi yana ruwan sallah ne don kada a ce ba musulmi bane in an zo yaki a yake shi wa man takabu ila al-islam illa li sawni dima'ihim alla tufala ba su danganta zuwa ga musulunci ba sai don su kare dinanin su kada a zuba musu da bibi so da haka sun zo wajen musulmi sai su zo alwala su ba su ba su sallah sallan Azar da la'aka da magariba amma isha da asuba cikin duhu ne ba za a gane sun zo ba ko ba su zo ba amma wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nasa wa la yakuruna la illa qalilun sai su tayi suna masu kasalar suna nuna mutane su masu sallah ba sa batun Allah sai dan kana dama da suke wannan kan suna sallah amma ba su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda rakan munafikai ne kai sukan zo masu su ce sun yi imani da shi إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون su manzon Allah ne Allah ya karyata su yace Allah ya san kai manzon sa ne amma wa'annan munafukan karya suke to idan ka cire wa'annan munafukan duk wani mai sallah wanda yake musulmi to mu ahlus sunna wal aƙida ta magabata to muna ce masa musulmi mumin shikenan su huwa musulmi na min qablu annabi ibrahim shi ya raɗa mana ne wannan sunan millata abikum ibrahim addini annabi ibrahim shi ya ce mana musulmi Allah ya raɗa mana wannan sunan duk mai kallon alƙibla ya sallah bai ba munafuki ba ne to sunan ko musulmi ko kuma ka ce masa zulmi wannan ma'azina raddi ne wa kawari da mutazila wanda su ba ta abbatan musulmi musulmi sai idan baya roƙon Allah kwata-kwata to shi ne za su ce su ce masa musulmi amma in dai zai sabon Allah koya to tuni za su fi da shi kawari su ce masa kafiri mutazila kuma su ce fi manzilatin baina manzilatin shi ba musulmi ba ba kafiri ba ya fita daga musulunci amma kuma bai shiga cikin kafirci ba saboda haka yana baina baina amma duk sun ittifaqi zai dawo ba wuta to wannan ba aqida Ke nan su musulmi suna ce masa me kafuri suna ce masa kafuri to wannan aqida ce wanda take gurɓatacciya musulmi idan ba ya sakon Allah sunan musulmi cikakken musulmi idan musulmi ya gulmura a cikin sabon Allah sa musulmi fasikin musulmi kenan, kalmar musulmin nan dai tana tare da shi sai ya zama fasiki ko ya mutumin kirki amma ba ya masa wannan sunan ba tattira masa wannan sunan wata gurɓataccen aƙida ta kawari ko ta mutazila amma ba aƙidan ahlus sunna ba to ko wannan rashin fahimtar addini rashin fahimtar ingantacciyar aƙida shi ne zai sa ka ɗauki aƙidan wasu wanda ba alu sunna ba kuma ka zo kana cewa kai ahlus sunna da ka kiri wannan, wallahi bayan da duk ne fi an yi karatu in ba haka ba ka dinga da musulmi da musulunci ke ka dinga yanzu wannan kafurta jama'a kullum karuwa da ba san ta bai karuwa take yi wanda ya kaza kafuri ne wanda ya kaza jiya nan wani yake ga wani ya je abun nan haƙo assembly na Abuja wai shi jihadi yake ya je kawai ya kafa wa'azi har can fa ofishin yan majalisu da sanatoci yace duk gaba daya yan majalisu kafurai ne sannan musulmin Najeriya ma duk gaba ɗayan su kafurai ne me yasa saboda yan majalisu suna da wata sanda saboda haka suna karrama ta kuma sai da ita ne za a tattauna saboda haka suna bauta wannan sandan kenan sun kafurta ta ka ce to mu kuma ai zamu ba yan su bane ah ai ku suka zabe su kuma kun yarda da abin da suke so da haka duk kuma sun kafur wani hankalin su a tashe zo yana tambaya ta to kaga kaga kafurcin kafurta jama'a ya zama abu mai sauki kenan kenan duk mutane Najeriya a garfi da su daga musulunci sai zama shi ne kawo musulmi haka musulunci ba gidanka bane ba gidan babanka bane bare za ka shigar da wanda ka ga dama ka kori wanda ka dama shari'a ne saboda haka musulmi ba sa gaggawan kafurta jama'a kamar yadda mu karanta a can gaba saboda haka musulmi sunarsa musulmi ko da yayi sabon Allah sai dai wannan cikakken musulmi ba ya sabon Allah wannan ko musulmi fasiki musulmi musulmi salihi wanda ba ya sabon Allah musulmi na naqifi mun'af abun nan fasiki shine mai sabon Allah wanda inda aka bambanta kenan saboda haka muminai musulmai ba a gaggawan kafurta su kuma wannan ba a ƙida ce ainihin ingantacciya ba a bara mutum sunansa na musulunci ba amma ka ce masa kafuri ko ka ce masa mushurki ko ka ce masa mai ridda ko ka lanka masa wani suna ka ce masa abin nan dan bid'a ko shi kanka wannan kalmar bid'a ka nassanta wani ka ce wane dan bid'a ne ko ka kira shi da ya mubtadi ya dan bid'a malai magabata sun yi tarzirin wannan ballantana kuma kafur kafurci ka cewa ne mushriki ko kuma ainihin kafur. saboda kafur ta mutum yana da sharuɗai sai abun ya tabbata bil ijma kafurci ne abu na farko kenan sannan mutumin sai ya san wannan abun kafurci ne kuma a tsayar masa da hujja la yakfuru adun illa illa ba'da al-ilm wa iqamati al-hujjati alayhi haka ibnu raja al-hanbali ba a kafurta mutum sai ya tabbata wannan abun kafurci ne babu sabani dan an yi sabani to kai a fahimta kafurci ne wannan a fahimta ka ba kafurci ne in ya je ya yi imani yi sannan sai ya san abun ba kafurci ne in bai sani ba za a kafurta shi kuma sai ka tsayar masa da hujja wanda ka gamsar da shi bayi sannan kuma bayi da wani tarihi kuma ba tilasta shi aka yi ba ba kuskure ne wannan aikin kafurcin ko kuma ainihin ya faɗe shi ba Ke sa mutumin da ya yi inkarin kaddaran Allah manzo Allah sallama yace Allah ya gafarta masa ya shiga aljanna yace sabon Allah ya yawa in ya mutu a kona shi ba ya rike ga iyalan sa kona shi tokarsa kuma aje a sheke ta a cikin ainihin kogi yace in Allah ya samu ko ya da ni zai mini azaba abu da ba zai wa wani ba shi yana ganin cewa in yi haka Allah ba zai samu ikon ya tada shi ba kaga wannan inkari ne na kuduran Allah yi ta ba hura da to kan ya ta da shi ya me yasa ka ya kai ce ina ya ne saboda tsoron ka sai ce to ka je na gafarta maka shikenan ba wa rahmati wasi'at ghadabi rahmata ta yalwaci kushina shikenan ubangiji ta ala gafarta saboda me shekul islami ta ya ce duk musulmi sun ijma'i abin da yin nan kafurci ne amma kuma bai kafurta ba me me uzurin sa jahili kai da shi sai kuma Allah ya masa uzuri da haka haka magabata kuma suka yi masa uzuri ba ma daga dama ka jefa masa kaulatin wannan ka jefa masa mai ruwa wannan ba aqida ce ta alu sunna ba wanda karancin ilimi sai ya sai ya sa a ji hakan din kamar wai shine riko da addini addinin nan wai ba za a fahimci cewa kana riko da shi ba sai ka kafurta wannan ko ka ce wannan mushriki ne to amma alhamdulillah yanzu tafiya na tafiya ana ilimi ana fahimta da inda wannan yake yake da yawa a ƙasar nan akwai bambanci sai dai daga ba wasu kuma sun fito da ahlus sunnan ne da kansu masu dawon ahlus sunnan suke wannan aiki saboda ba a fahimci menene aqidan ahlus sunnan ba daga ba ilimi na yawa ana fahimta ana fahimta mafi yawa yanzu an daina wannan sai wa'inda ba su gane ba masu zama kan aqida duk yanda kai ko ka zo da aya da hadisi ba kai saka da su daga wannan aqidan ba su suna nan har yanzu ba za su bi ka sallah ba ba za su ciyan kanka ba suna nan akan cewa duk wanda ba dan kungiyar su ba kafiri ne kuma ba za su baka sallama ba in ka mutu ba za su amsa maka ba saboda su suna da jumudi sun san dare akan ra'ayin su kawai ko ka zo da aya ko hadisi ba za su tashi daga wannan ba amma masu son gaskiya sun karba wanda da aqidan su ne wannan din da suka gane ga ilimi ya zo ga gaskiya inda take sai suka bari haka ake bukatan musulmi in ka gane gaskiya ka tashi daga barnan da kake ka dawo a kan gaskiya saboda dukan muna cewa ahlus sunna ahlus sunna ko to dole ne ya zama na kana bin aqidan ahlus sunna in ba haka ba awa kake yi wa kullu yadda'i waslan bi layla wa layla la tuquru lahum dhahab kowa yana awan cewa ahlus sunna ne amma in ka duba ayyukansa kuma ya kauce manhajin ahlus sunna ka ce wannan kafiri ne abu kadan ka kafurta wannan ka haramta wannan ka ka fasta wannan ba tare da dalili ba duka wannan kai to aqida ahlus sunna ne kuma kana cewa kai ahlus sunna ne a kai dai kana yin abin da kake yi kana wata da'awa dai ta yin bid'a amma ba ahlus sunna ba kan kuma ko da ka ambaci kanka ahlus sunna ba za ka zama ahlus sunna ba kaman kunu ne ko giya ne za ka sha ka bari in sha kunu ba inda za ya mai da ita ne ya mai da ita kunu ka je wajen boka zai maka duba ka ce wai maka zai za ka je maka istihara ba za ka yi wa Allah wayo ba yana nan a dubansa abokancinsa ba zai mai da shi istiyara ba don ka ba to kuma wannan fahimtar aqidan ahlus sunna nan wallahi ba za a gane ta ba sai an yi karatu sai an koma su magabata na bayan ahlus sunna yaya aqidan su suke sai mu tafi akan wannan aqida shine fa ahlus sunna ko ka ambaci kan ahlus sunna ko baka ambata ba in kana kan manhaji shikenan ka zama ahlus sunna in kuma baka kan manhajin baka kan hanyar ko ka shekara faɗan kai ahlus sunna ne wallahi kai ba ahlus sunna ne baka gane bane kuma ya ba ka gane din domin ka bin don tafarkin ahlus sunna shine kawai tafarki na gaskiya ita ce hanyar tsira don manzo Allah sallallahu ya ce duk sauran wuta za su tafi illa ma ana alaihi wa ashabi abin da nake a kansa da sahabbaina su ne shi ne wanda wanda suke a kansa za su kai labari wanda suke kan abin da manzo yake a kansa da sahabbai su ne ahlus sunna wal jamaa sunna ana nufin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi jama'a kuma jama'a sahabbai da magabata to dole ya zama kana kan ainihin tafarkin amma in ba haka ba za ka dinga barna kana ganin cewa jara kake to ya tabbata hadisi ingantacce wanda bukhari ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce man salla salatan wastaqbala qiblatan wa akala zabihatana fa huwa almuslimu lahu ma lana wa alayhi ma alayhi hadisin bukhari duk wanda ya salla irin wannan sallan samu azal la asal maghriba isha subahi ya fuskanci alƙibla ya yi sallah ya ki irin yankanmu to wannan shi ne musulmi duk abin da yake haƙƙi na musulmi shi ma yana da wannan haƙƙin ka girmama mutuncinsa kar ka kafurta shi kar ka ainihin masa mutunci kar ka zalunce shi duk kuma abin da yake wajibi akan musulmi ya wajaba a kansa na dukkan shari'o'i to wannan shi ne musulmi magana ta suna ma kawai alamu yace ka duba yana sallah yana fuskantar alƙibla yana cin yankan musulmi shike ne alon musulmi ta da za a yi mutum yana sallah ya ce la ilaha illallah yana kallon gabas ya yi sallah in musulmai sun yanka yana ci sannan kuma ka zo ka ce shi ba musulmi ba ne ba za ka bi shi sallah ba ba za ka ainihin ci yankansa ba wallahi ba ka da hujja wajen Allah wa ma lakum alla ta'kulu mimma zikratullahi alayhi da yake damun mutane ba za su ci abin da aka yi bismillah aka yanka ba ya za ka yi da wannan aya musulmi ya yi bismillah yanka ka ce ba za ka ci ba Allah ya ce me yake damun ka da za ka ci wannan yankan ba tunda musulmi ne Wala nakhudu fillahi numari fi dinillah fillahi wala numari fi dinillah imamu ta yace wala la nakhudu fillahi ba za mu kutsa a cikin addinin Allah da ra'ayinmu ba wannan raddi ne yake wa ainihin masu ilmul kalam wasu hankalin su shi zai gano musu aqida ingantacciya ai duk mutumin da ya sa sa a gabo ta wannan hanyar zai gane addini ya bata domin addinin nan wahayi ne daga Allah kuma ta wannan hanyar nan ne zaka gano gaskiya alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai inda a ce hankali kawai yana amfani da ba aiko manzonni ba da ba a saukar da littattafai ba larabawa suna da hankali ai mutane daɗin ma suna da hankali da sai a bar kowa da hankalin sa je to da aka kyale su da hankalin su kafin manzon ya zo ba addininsu su ya zama daban-daban ba wannan yana bautan gunki wannan yana bautan wuta wannan yana bautan shanu gumakan ma daban-daban wannan yana bautan na itace wannan na dutse wannan na tabo wani ma dibino yake bautawa kayan aka bar mutane da hankalinsu to kowa kuma hankalinsa abin da zai nuna masa kenan ka ce a'a ga manzo ga alqur'ani ku zo ku bi ga addini na gaskiya ubangiji ta yaje ya halicce ku yace ku bauta masa in eh, ga tsarin da ya muku na aqidar ku da kuma ainihin ibadan ku saboda haka addinin sai zo ya haɗe hankulan gaba ɗaya a wuri ɗaya kuma ba ni za a yi hankalinka ya saba wa abin da addini ya zo da shi naka ya zama shine gaskiya na addini ba daidai ba ne. saboda mahalicin hankalin ne ya zo da addini shi ya tsara addini kaga ba da za a yi ka bar kuma ka ce za ka bi hankalinka sai sai yiwu ba wala na kudu fillahi mu ba ma kutsawa cikin al'amarin addinin Allah da hankalin mu ji mu tsari wannan masu bidiya yan bidiya irin su kawari su mu'tazila su murji'a su jahmiya su qadariya da jabariya su ne suke yin wannan amma ahlu jama'a alqur'ani suke bi abin da yazo daga alqur'ani su bi abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su bi amma wayan fa in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul ubangiji ta ce ba abun da suke bi sai zato da abun da ransu yake zo kai ta tunani wai tunaninka ne zai gano maka gaskiya abun da suke bi kenan kuma tabbas in ji ubangiji ala, shiriya ta zo musu daga wajen su ga manzo ga alqur'ani kenan iya abun da zaka bi kenan sai zaka bar shiriyar Allah ka dinga bin zaton ka mu ba ma yin haka shi yasa aqidan baka sa ta a zuciyarka sai ta tabbata a ko hadisi sabanin su kuma wayancan sai an samu aqidan an dan ta a zuciya su yan bidiyan kenan shikenan sai ka kama kali kuma wai ko za ka samu ayan da za ka goyi bayan ka ko kuma hadisin da zai goyi bayan ka idan ka samu shi kenan ko ka samu wanda akwai alama sai ka mulku da ayan ka murdata ko ka murda hadisin sai ya dawo ya goya ku aqidar ka baya in ka resa sai ka ce to ai hankali dai shine gaba da da qur'ani da hadisi don ba don hankali ba za ka fahimci qur'ani ba ka fahimci hadisi ba wai ma ka ce ba fahimta alqur'ani da hadisi to sai ka gabatar da hankalin akan nassi na alqur'ani ko hadisi kaga wannan kimuwa ne mahaukaci an ce an wajabta akwai abin da aka wajabta mahaukaci mahaukaci ba za a tambaye shi ba ranar in an yi tashin alkiyama amma kai da aka ba hankalin kai za a tambaye ka ya za ka yi kiyasin mai hankali da mahaukaci cikin shakul islam ibn taymiya littafi guda ya dar'u ta'arud al-aqli hankali da nassi na alqur'ani ko hadisi ba sa karo sai dai idan hankalin gurɓatacce ne ko kuma hadisin dama bai inganta ba manzo Allah ya faɗe shi ne kace manzo Allah ya faɗa amma al-aqlu la yu'aridu an-nass la hankali lafiyayye baya karo da nassi ingantacce sai dai in hankalinka akwai matsala wala numari fi dinillah yace ba ma jayayya a cikin addinin Allah to kaga jayayya a addinin Allah ba aqida ce ta ahlus sunna ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma balla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadala mutane ba sa bata bayan shiryan da suke a kanta kake an ba su jayayya sai dai sun shiga jayayya in ka shiga jayayya to za ka bata amma suna sunna yana nan akan gaskiyansa kawai aqida ingantacciya ibada ingantacciya saboda kowanne akwai dalili daga alqur'ani ko hadisi to ne jayayya kuma zaka yi ai don kaga kana ta neman jayayya kana shakka ne ke sa imam malik idan mutum ya zo yana neman jayayya da shi sai ce a'a ni fa ina da yaqini akan abin da nake akan sa na addini kai kuma kai ne kake shakka a addinin ka saboda haka ka je da shakkan ka kawai a to yanzu don Allah wanda yake da yakini zai dinga yawo gari gari yana neman wai ayi Su me yake nema a gamsar da shi ko me ka je ka tsokano wannan ka tsokano wancan ka tsokano wancan a sai kana shakka ni. kullum neman kwakulen dalili a kan aqidan ka kwa ɗaya ko biyu ko uku kuma dama shine halin irin wannan mutane mubtadi'a wallahi in ka ji mutum kan abu ɗaya ko biyu ko uku yake dawa biyu ya cika duniya da shi to wallahi mubtadi'i ne domin khawarij aqidan su kenan ta jama'a da tawaye wa shugabanni aqidan su kwana ba uku idan ka zo wajen murjiya aqidan su guda daya ko kai zaben Allah kana nan mumini mai cikakken imani jahamiya ko resifofin Allah subhanahu wataala duk wanda ba ahlus sunna ba za ka iya kirga aqidan sa abin da yake da'awa a kansa amma ahlus sunna wa addinin gaba sa. to wani jayayya za ka yi in kana da tabbas kana da ne a kan da ake kira ka karantar da shi ka ci gaba mana addini ya ƙare ne wai na abubuwa kwa hudu ko biyar su ne kawai addini ya zo da su ka karantar da jama'a wanda ya fahimta ya fahimta ko wanda bai gane ba kuma nan gaba zai gane ka ci gaba ran da ka zo ka sake yin karo da wannan abun ka yi bayanin sa wanda ita ce karantarwar magabata haka za ka yi ta tafiya kuma baka isa ka shiryar da mutane gaba ɗayansu ba wani zai karba wani bai zai karba ba manzon Allah ma duka mutane ba su karbi shiriyan da zo da ita ba ballanta na kai to amma ka bi sunnan annabawa da sunnan manzonin Allah sallallahu alaihi wa sallam da sunnan magabata kawai karantar da al'umma sai daga ka koya wannan mutum wannan abun bai fahimta ba in ka tafi na gaban ya gane ka je san na gaba ya gane sai ya sake yori ba sai ce sai wancan din ma haka ne saboda ya gamsu da kai a na gaba to amma ka tsaya ka dage kan abu guda ɗaya to mutum fa yana shakka ne kamar yadda Imam Malik ya faɗa in ka ga ka dage kana ta faɗa ka shiga nan ka fita nan ba a da'awa akan umumin addinin gaba ɗaya ko akan sunnan manzala ta sunna gaba ɗayanta ba to kana shakka ne a cikin al'amarin ka saboda haka shi yasa kake ta jayayya ka tattauna da wannan kai jayayya da wannan kai jayayya da wannan kana neman yaqini ne kenan ka je wannan ya sa maka shakka wannan ya sa maka shubuha ka zo ka sake kwakulo ni dalili ka sake shiga wannan ya sa maka shakka ya lalata maka dalili ka je ka sake nemo wani dalilin kuma haka da yaqini kullun kana ne dauki zubar ka rike wannan ka sake wannan ka rike wannan wannan ba shi ne to da haka babu jayayya cikin addinin Allah duk wanda kaga aikin sa jayayya neman jayayya da muqabala to ka sani akwai shakka cikin al'amarinsa domin ai akwai malamai magabata haka suka rayu ne akwai ba ma magabata ba malamin duniya na yanzu ma muna da su ai wanda an yarda da imanin su da ilimin su mukabala yawon mukabala suke yi a duniya ko suna neman mutane ai ta jayayya da su karantar da addini suke yi ka karantar da gaskiya ma sai a ta kawai barnan kam ai in gaskiya ta riga ta shiga zuciyar mutum barna tana da wurin zama ba ta da shi wannan shine abin da ya wajaba a gani to amma mutane ba sa ganewa duk wanda ya zo da wata gurbataccen da sai na da ita sai ya samu wanda zai dauka wala numari fi dinillah sai ce wala nujadilu fil qur'an mu ba ma jayayya a cikin alqur'ani ma'ana a cikin al'amarin alqur'ani misal qur'ani ba abun halittan Allah bane kamar yadda wasu suke kaga su ma wannan jahmiya ne suka ce alqur'ani abun nan abun halittan Allah ne afwan ba ainihin siffa ce ta ubangiji subhanahu wata'ala Su suka yi ta jayayya kan wannan har suka je suka sawa wasu sarakuna na wannan zamanin khalifofi wannan zamanin wannan aqidan suka dinga azabtar da bayan Allah su imam Ahmad imam Ahmad san da aka sashi a gidan yari da sababin wannan aqidan ya ki yadda cewa alqur'ani abun halitta ne ita alqur'ani siffan Allah ne aka dinga azabtar da shi to haka nan sai a ɗauki abu guda ɗaya kaga dawa ubangiji ta ce udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan kai kira zuwa ga addinin Allah da hikima da wa'azi mai kyau to idan ya gagara kai da hikima ba a karba ba kai da wa'azi mai kyau ba a gane ba to nan ne fa in ta kama sai kai jayayya ne jayayyan da zuwa da su yahudu da nasara wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hi ahsan kar yi jayayya da ahlul kitabi yahudu da nasara sai ta hanya mai kyau to yahudu da nasara ma aka ce ka yi jayayya da su ta hanya mai kyau ina ga musulmi sannan kuma ba a jayayya sai ta kure sai ka bi duka wa'annan hanyoyin ba a karba ba to in ta kure sai a yi jayayya din sai a tattauna amma shi ma ba ka dauke shi sana'ar ka ba kenan duk inda kake jayayya da raddi to wannan baka da lokacin da za ka karanta da al'umma domin tun kana kare addini zai dawo kana kare kanka ne ko da abin da kake kira a kansa gaskiya ne in kana jayayya a kansa to tun kana kare gaskiyar za ka dawo kana kare kanka don in kana jayayya a kan abun wani ya tayi sai ya zage ka kawai wani dan bidiya ba ruwansa zagin ka zai in ya zage ka kuma za ka ce za ka rama ko ya je maka sharri ya taɓa mutuncinka shikenan sai ka dawo yanzu duk karantarwanka kare kanka maimakon kare addini sai ka dawo kana kare kanka amma baka ɗauka kanka wannan ba fa shikenan kowa ma ya faɗi abin da ya faɗa kai dai kana karantar da addini shikenan ka huta ba za ka kwana da bakin cikin wani ba domin ba shine damuwarka ba a fahimci addini shine damuwarka amma in ba haka ba tsuma wani zai je taɓa mutuncin ka sai ka dawo kuma kana kare kanka maimakon kare addini saboda haka ba a jayayya a cikin addinin Allah yace wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin muna shaida cewa alqur'ani magana ce ta ubangijin talikai mahalicin talikai gaba daya nazala bihi ruhul amin ar-ruhul amin shine mala'ika jibrilu shine ya sauko da alqur'ani sunansa ne ar amin kamar da ubangiji ta ya ce wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin alqur'ani daga wajen ubangiji ta ya mala'ika jibril shine ya saukar da shi domin ka kasance daga cikin masu gargaɗi a rasulullah kuma ya saukar da shi da harshe na larabci bayyananne wanda ake fahimta mala'ika jibril an ce masa ar-ruhu saboda ma'anan arruhu shine rai abin da yasa aka ce masa arruhu saboda shine hamilul wahayi allazi bihi hayatul qulub wannan shi ya dauko wahayi wanda zuciya ba ta rayuwa sai da wahayi duk zuciyan da babu alqur'ani a cikinta babu fahimtar alqur'ani babu addini a cikinta to wannan zuciyar mace ce zuciya to malaka jibril shi yake sauko da wahayi to zaka dole a zuciyanka akwai aqida wanda ta dace da alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan al-amin amintacce saboda shine ubangiji ta'ala ya amince masa yake bashi sako ya kawo wa annabawa kamar yadda Hassan bin Sa'id ke cewa wa jibrilu aminullahi fina wa ruhul quds laysa lahu kafa'u so da ka amintaccen Allah ne da zai ha'inci Allah ba sai sa Allah yake bashi sako ya kawo wa manzoni to mala'ika biyu shi ya sauko da alqur'ani allamahu sayyidal mursalin ya sanar da shi shugaban manzanni shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi aka saukarwa da alqur'ani mala'ika jibrilu Allah ya sanar da shi alqur'ani shi kuma zai sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alqur'ani manzon Allah ya sanar da sabai sabai tabi'ai tabi'ai tabi'u tabi'ina har zuwa ga wannan ranan haka filan take tafiya wannan ya koya wannan wannan ya koya wannan wannan ya koya wannan wannan kuma shine sunna ta ilimi gaba ɗaya musamman alqur'ani babu dama don ka iya larabci ka je ka buɗe alqur'ani ka ce zaka dinga hada baki kana karantawa ba a yadda da wannan ba sai dai ka je malami ya koya maka alkur'ani bakin sa wannan ba yadda ka ɗauke shi zaka ba sai malami ya koya maka domin haka sunnar ta taho mala'ika jibrilu Allah ya koya masa qur'ani shi kuma mala'ika jibrilu ya koya manzon Allah manzon Allah ya koya sabai haka aka dinga tafiya sannan dukkanin ilimi ma haka ne manzon Allah sallallahu ya koya wa sahabbai hadisai suka koya wa tabi'ai tabi'ai suka koya tabi'u tabi'ina tabi'u tabi'ina suka koya wa atba'u tabi'in atba'u tabi'in suka koya taba'ul atba' haka ake ta tafiya a duniya ta tashi wane malami wane ne wane ɗalibin wane ne kuma idan aka kauce wannan sunan barna za a je a koya in ba ka da malami sunanka mai barna a ilimi dole sai da malami domin ilimi yana da iskali yana da matsaloli wanda ba mai iya warware su sai malami malamin ba in ba haka ba kace kai ka iya larabci ka karanta yaren larabci za a karanta alkur'ani ka fassara ko hadisin manzon Allah ko littattafai shari'a to kwaba kake barnan ka sai ta fi gyaran ka yawa saboda ka kauce wa sunnan ilimi dole ne ka fahimci ilimi kamar yadda magabata suka fahimta wannan kuma ya zama wajibi ka koya wajen wanda suka koya wajen magabata ka karanta a littattafin magabata ya zama iliminka akwai malami shi yasa kowane malami an faɗi tarihinsa sai an faɗi malamansa da almajiransa wannan shine sunna amma inda ka za ka ɗauka ba za ka fahimci karatun ba kai kana ganin ka fahimta amma baka fahimta ba sannan ba za ka samu ladabi na ilimi ba ladabin ilimi za ka rena malamai ilimi ba zai zama yana da kima a wurinka ba za ka rena mutane ma domin ilimi yana koya mutum ladabi har wanda ba malamin ba jahilin da kake ganin jahilin ne sai ka ga yana da kima a wurinka saboda ilimin da kake da shi amma in guntun ilimi ne ko karatun jarida kai wa ilimi to duk wani wanda ba bai kai ka ilimi ba gani kake banza ne shi kai malamai da suka fi ka ilimi ma ba za ka ga kiman ba saboda ba kai samu ladabi na ilimi ba saboda ka dole sai an je gaban malam an ɗauka kafin a fahimci yadda ilimin ya fuskanta ana buga misali da wani yana ce masa tumal hakim yaje yana karanta wani littafi da ka a lokacin babu wasali babu ‘ya'ya ake rubutu aka ce alhabbatu sauda dawa'un min kulli da sunan wata ƙwaya ne habbatu sauda tana maganin kowane irin ciwo sai je karanta shi alhayyatu sauda bakin maciji yana maganin kowane irin ciwo sai je dinga yanka bakakin maciji macizai yana ba mutane suna ta mutuwa n'i ja wannan ya ɗauka da fata da wajen malami ne in yace alhayyatu sauda sai a alhabbatu sauda ne da zai ba mutane maciji su dinga ci suna mutuwa da guban maciji to shi yasa wanda bai fahimci ina ilimi ya dosa ba shi yake ganin wai nazari a littattafai kawai zai sa ga malam ai da ilimi ya zama abu mai sauki wallahi da zama mai sauki in dai kawai ka iya haɗa baki da larabci za ka zo ka karanta kawai ka gane da zama mai sauki sai ta fassara mana ma da hausa ko da turanci mu je mu yi ta karanta mu zama malamai amma ba haka bane wanda bai fahimci ilimin ba shi yake tsammanin haka shi sa ne yace yazunnul zamru anna al kutba tahdi aqa fahl li idrak al ulum wa la yadri al jahul bi anna fiha ghawanib hayyarat aql al fahim idha rumta al ulum bi ghairi shaykh بللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الامور عليك حتى تكون a من ثم الحكيم. يتي واوا jahili yana tsammanin wai littattafai suna iya wadatarwa ba sai ka je wajen malam ba za ka iya nazari ka zama malami haka wani yake fahimta yace wannan mai tsananin jahilcin waladarin jahudu mai tsananin jahilcin nan bai san a cikin littattafin nan akwai wasu matsaloli wanda malami ma in ya karanta su sai ya kiɗi mai kafin ya gane su akwai mu'ubarat awisa wanda ka karanta wannan ka karanta wannan ka kasa fahimta sai ka je wajen malamai ka yi ta zaga wata matsala sai ka yi shekaru ma kafin ka fahimce ta alqarafi a cikin alfuruq matsala ta farko da ya kawo alfarqu bainar riwaya wa shahada yace shekara takwas ya yana bincike kafin ya fahimci wannan matsala ya tambayi wannan malami ya tambayi wannan ya karanta wannan littafin ya karanta har sai da ya samu wani malami ba malike sanne ya warware masa matsalan shekara takwas sannan ya sa ta a cikin littafinsa to kai kuma za ka ce ba ka yi karatu gaban malamai ba ba ka sha wahalan ilimi ba ba ka sha yunwa ba ba ka sha bakin ciki na neman ilimi ba da sa kuma ka zo ka ce za ka zama malam sai sa da zarar mutum ya yi ɗan kaɗan sai kuma ya zo ya buwayi jama'a gaba ɗaya wani ba shekara biyu fa ko uku ko hudu ko biyar zai yana neman ilimi ya zama shi a ilimi shekara goma wallahi in kai kana neman ilimi yanzu ka fara shekara goma to yanzu inda gaske kai daga shekara goma nan farko zuwa shekara goma ba abun da ya shagaltar da kai neman ilimi shine sana'ar ka baka hada shi da wani abu ba to a wannan lokacin ne ka cancanci ka fahimci ilimi wanda kowane abu aka baka zaka iya ka amma in ka hada shi da wasu abubuwa ila shekara goma za ta iya dawa shekara uku ko hudu da sauranka kenan shi yasa malamai suka ce don ka je ka gama jami'a ma to yanzu ne ka cancanci ka zama ɗalibi ilimi yana buƙatan wannan sai ka ba da rayuwanka ka zauna da malamai wa irshadu ustazin wa tulu zamani shiryarwan malamai da tsawon zamanin nan wallahi wajibi ne sai an same shi amma za ka ɗauka da ka to ka sani wannan kan barnan za ta fi gyaran kaiwa to kuma duk rigiman da ake samu din haka ne wallahi duk wanda ya zo da gurɓatacciyar aƙida ka tambaye shi waye malamin sa zai ce maka bai da shi wanda zai kama gurɓace aƙida shi ya fito da ita ka ce to a wajen wani malami ka koya ba zai iya gaya maka ba zai gaya maka ba sai dai in ɗauko ta wajen can yan bidi'a na farko su kawari da mu'tazila da sauransu nan kuma kaga dama sun ba ba wajen malamai suka dauka ba shi yasa kawari suka kafurta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Abbas malami ne ya zaunar da su yace mene damuwan ku suka kawo damuwan su an yi kaza inil hukmu illa lillah ai hukunci na Allah ne me yasa sayyidina Ali zai ce Abu Musa al-Ash'ari da Amr bin al su je su musu hukunci a tsakanin su da Muawiya sannan abun nan suka dinga kawo irin wayannan irin wayannan matsaloli sai na Aliya ya ce shi ba amirul mu'minin bane saboda haka a je sai an sasanta in an nada shi amirul mu'minin ya zama amirul mu'minin suka ce ai tun da ya tuke kansa daga amirul mu'minin ya zama amirul kafirina Abdullahi bin Abba ya ce wannan shine damuwan ku suka ce eh sai suka ce to ubangiji ta lace inil hukumu illa lillah wannan kalmatu haqqin ne urida bihal albali. babu hukunci sai na Allah sai suka kafurta sahabbai da zawabin wannan saboda ai an ce aje a yi hukunci a bin asi da abu musa ashari su yi hukunci duk abin da suka zartar ko muawiya ne khalifa ko sai na aji su sun yadda da wannan hukunci sai yace musu to yanzu ba kwa ganin idan ubangiji ta ce in ma'aurata suka saba a samu mutane biyu su musu hukunci wa in khiftu shiqaqa bainihima faqafu Hakaman, min ahli wa min ahliha in yurida islahan yuwaffiq bainahuma aka ce a ɗauko mai hukunci daga iyalan wannan shi miji da kuma iyalan ita matar wato waliyanta sai a zo sai su yi hukunci ka duba a aure an ce mutane su yi hukunci kuma inil hukuma illa illa hukunci na Allah ne ce in ka kashe zomo ka yi harama da aikin haji ko umra ubangiji ta za ta yahkumu bihi zawa adlin minku a samu masu adali adalai guda biyu su yi hukunci su ce ga abin da za ka bayar yace to a cikin dan karamin abu wannan an ce mutane su hukunci balle wannan babba al'amari wanda zai jawo a zudda jini kun gamsu suka ce a mun gamsu wannan ba matsala ne sai dama ba su da ilimi kaga da qur'ani aka yi musu ne aka yi musu hukunci kun ce ya tuke kansa amirul mu'minina saboda haka kenan ya zama amirul kafirina wai tanazuli ne kan shugabanci sai ce shi yanzu ba khalifa bane sai an gama sakanta wannan abu sai suka ce to ya zama amirul kafirin shugaban kafirai tunda ya ce shi ba amirul mu'minin bane abdullahi bin abba ya ce to mu koma sulhul hudaybiya a sulhul hudaybiya manzala taslama ya rubuta an rubu ya sa sai na ali ya rubuta haza ma salaha bihi muhammadu rasulullah quraishan wannan shine abin da muhammadu manzon Allah ya sulhu da quraishawa da shi sai suhaib ya ce san ba mu yadda ba da mun yadda manzon Allah ne ba za mu yaƙe shi ba sai dai a rubuta Muhammadu bin Abdullahi sai na Ali aka ce ya shafe ce a shi ba zai shafe ba manzon Allah ta suna ma aka ce a nuna masa ina ne aka nuna masa sai ya shafe Rasulullahi sai aka rubuta Muhammadu bin Abdullahi Ya ce to manzon Allah da ya shafe Rasulullahi din nan yanzu ya zama rasulul shaytan ne shike ne ya fita daga manzo suka ce bai fita bai sai to ai shine shi ma wannan ya ce ba amirul mu'minin ba ya zai ya zama amirul kafiri sai suka ce sun gane mutum dubu biyu suka bar wannan aqida ta kawarijanti suka dawo aqidan ahlus sunna wal jamaa a wannan zaman kawai menene jefa su wancan alakan jahilci da rashin malami <laughs> da a wajen irin su Abdullahi bin Abbas suke dauka ilimin su za su shiga wannan aqida to duk wanda zai kawo ma gurbatacciyar aqida irin wannan bai da malami ne kuma ka bincika ka ji ka tambaya waye malamin sa bai sai ga maka wai shi ma ballanta na kai wanda ya koya masa wanda ya kawo aqidar saboda haka zai ta tusa mutane bai da malami a kanta to saboda haka dole sai an koma ainihin fahimta na magabata kafin a fahimci addini al-ilmu min al kitab wa sunna bi fahmi salafil umma ilimi daga al-qur'ani da hadisi da fahimtan ainihin magabata yace wa huwa kalamun lahi ta'ala la yusawihi shay'un min kalamin makhluqin alqur'ani maganar Allah ce ta'ala ba wani abu da yake daidai da maganar Allah min kalamin makhluqin daga maganan abubuwan halitta wa mal qur'anu makhluqan ta'ala kalamun rabbi an jinsin maqali alqur'ani ba abun halitta bane maganar Allah ta daukaka daga dukkan jinsin wata magana ba ta yi kama da maganan bashar ba ba irin maganar mutane bane kamar da muka karanta a can ba wala ƙulu bi khalqihi yace mu ba za mu ce alqur'ani abun halitta bane a ce alqur'ani halittan Allah ne a alqur'ani maganar Allah ne maganar Allah siffar Allah ne siffofin Allah ba abun halitta bane kamar yadda muka karanta a can ba yace walanu nukhalifu jama'atal muslimin ba za mu saɓa wa jama'ar musulmi ba ga aƙidar musulmi ingantacciya wanda suka samo ta tun can baya mu ko mu zo da wata saɓani daban wata aƙidar daban mu saba musulmi mu wuce wannan mu ba aqidar mu bane to da haka aqidar magabatan nan sai an bi ta sannan aqidar za ta zama ta gaskiya domin shine baka saba musulmi ba amma in ka zo da taka daban baka da magabati to ka saba wa aqidar musulmi wannan aqidar ka ne taka daban ka zo da ita saboda haka kenan idan mutum ya zo da abu sai a duba magabata haka suka yi ko ba in ya saba na magabata to tabbar wannan ba addini bane duk abin da bai zama addini ba a zamanin mazala ta sulama da tabi'ai da tabi'u tabi'ina bayan da za a yanzu ya zama addini don mazala ta sulama ce khairu ummati abun nan karni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum wa tarwa khairu nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum fiyayyen mutane su ne wanda suka rayu da ni da masu bin su da masu bin su sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina shikenan su ne salaf amma in ka kauce aqidan su ko kai da awan kana kan salafiya wallahi a baki ne amma hakika kai ba kan salafiya bane saboda haka kana kaucewa ta kaucewa jama'atan muslimin jama'ar musulmi kaucewa jama'ar musulmi shine shuzuli da kuma ba karamin hadari bane duk wanda kaga ya bata ya kaucewa wannan wannan akwai ƙarin bayani a kansa a gaba inda imamu tahawi yake cewa wa nara jama'ata haqqan wa sawaban wal furqata zaygan wa azaba muna ganin haɗin kai a bi jama'ar musulmi wannan rahama ce kuma gaskiya ne rabuwa ka bi wani ra'ayi na shirme wanda ba na musulmi ba wannan azaba ne kuma kaucewa ne daga hanya madaidaiciya ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ya rubuta takarda bisa babin shawara ne ba tambaya ba ne yake ce malam ga shawara ta kamar haka ana kawo tambayoyi da yawa sai dai malam ba ka samun lokacin amsa su duka to shi ne yake ba da shawari malam eh, ni shawara ta da ko malam zai ɗan rage mintunan karatun kaɗan sai a ƙara tsawon mintunan amsa tambayoyi بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ni na ganin abin da ya shafi irin wannan sai dai a yi haƙuri kawai domin in mun ce za mu bi shawarwarin mutane kowa da irin shawararsa akwai wanda ya taɓa ce min an ba da ƙofofin tambayoyin ya yawa ana karanta tambayoyi ya yawa wannan kuma yana ganin a faɗaɗa ƙofofin tambayoyin to dama haka al'amarin yake idan kana yin abu to shi akwai wai na zaune gwanin kokuwa wani shi ko yana cewa da tsarin ka za yi da yafi wannan yana cewa da yafi to idan ka ce za ka bi ra'ayin jama'a to abun bai zai tafi yadda ake bukata ba to shi yasa da yawa wasu suna kawo min abin nan shawarwari za su gabana ɗabbaƙawa saboda in nace zan bi shawarwari ban san wace shawara zan ɗauka ba amma shi ilimi dama ya gaji hakuri ne kawai saboda haka idan ka ce za ka zo kai karatu dole sai ka hakura domin akwai wahala saboda haka yadda abun yake din a haka za ka yi hakuri kai ta ainihin binsa tambayoyin nan suna yin yawa ko da duka darasi mun bayar na a yi tambaya ne tambayoyi ba za su kare ba har mu tashi don wannan mun jarraba ba sau ɗaya ba ba sau biyu yana daga in ka je wajen mala idris zai baka kaset ba ɗaya ba ba biyu ba wanda aka yi na tambayoyi zalla ko kuma har muka tashi din kuma ba ainihin gama tambayoyin ba saboda haka sai ayi hakuri kai wanda aka samu aka amsa shi kenan dan za mu biye wa tambayoyin kuma to akwai abubuwa da yawa wanda kai tunaninka bai zai je kansa ba to yaushe za mu iso shi don tambaya tunaninka ya je kan abu to akwai abin da kuma tunaninka bai zai je kansa ba kuma ana bukata a karantar da kai shi saboda haka sai ayi hakuri abin da aka samu a hakura da shi amma duk tambayoyin da ba a dade da karanta su ba to a daina karanta su tambayoyin da aka daɗe ba a karanta ba ko kuma ba taba karanta ta ba to ita ne za a ba muhimmanci na'am to tambaya na farko yake cewa malam idan na ga mutane suna aikata aikin bidiya zai iya kiran su yan bidiya sannan kuma kamar yan shi'a su ma zan iya bin su sallah saboda watakila su ma suna da tawili kan aƙidarsu su Ah, ba wai in ka ga mutum yana bidiya sai ka sa masa suna ka ce dan bidiya ba wannan shine ina jin an fahimta bayanin da nayi tsazun ba duk wanda ya aiki na sabon Allah zaka ce masa fasiki ba a'a ai akwai ka'ida idan mutum ya mai da aikin sabon Allah al'ada to shine za a sa masa suna fasiki kullum yana yi sannan kuma akwai gurgudun aikin wani sabon Allah dama da an aikata shi ma sunansa fasikanci misali kamar zina ko shan giya da makamancinsu akwai wanda bai kai ba ka ce masa fasiki ko wani abu amma umuman za ka iya cewa wanda ya abu kaza fasiki ne ko abu kaza fasikanci ne amma ka sa wani ka raɗa masa wannan sunan ba wai da zaran ka gaya ba ne zai iya ma shi bai san sabon Allah ba ne ya za ka ce masa fasiki yana yin bidiyar bai san ma bidiya ne ya za ka ce masa dan bidiya kila da za ka ce masa wannan abu bidiya ne tinin da zai bari to kaga ba za ka ga don mutum ya yi abu ba za ka sa masa suna ba shi yasa ko aikin kafirci ga mutum ya yi ko na shirka ba za ka ce wannan kafuri ne ko wannan mushriki ne saboda ya aikin kafirci ko na shirka ba akwai wani ya zama bai san cewa abun kafurci ne ko shirka ba akwai wani ya zama da lura ne ta sa ya yi bayan da iya akwai wani yana da tarihi da sauransu saboda haka akwai mafita da shari'a ta bayar sai dai shi kansa aikin yanda shari'a ta siffanta shi fasikanci ko bidiya wannan zaka faɗe shi a haka amma wane fasiki wane dan bidiya wane kafuri wannan shi ne wanda ba mai iya wannan hukuncin sai malami na'am dan eh, eh, shi'a ina ji an taɓa min wannan tambaya shi'a kala kala ne babu shakka akwai shi'an da wayanda malamai suka musu hukunci ba musulmi bane kaman gulatu shi'a al-ghuradiyya wanda ba su yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna ga na Ali shine annabi akwai wanda ma suka ce sai na Ali Allah ne wanda ya tabbata ya kona su sun ce shi Allah ne ce to sun ridda banka musu wuta ya kona su da wuta to kaga irin wayannan babu shakka ba musulmi bane sannan akwai ainihin Ismailiya da abin nan da wanda duk malamai sun yi ijma'i akan cewa ba musulmi bane su ma kaga ba za ka bi su ba amma wasu shi'a kamar irin su isna a shari'a su imaniya wanda su ne ainihin ba za ka yi musu hukunci kai tsaye ka ce kafurai ba ne amma wajen bin su sallah ni ban ga malamin da ya ce in ka bi su sallah sallan ka ta ɓaci ba amma na ga malamai da yawa da suka ce ba za su bi su sallah ba wanda suka ce ba za su bi shi'a umuman sallah ba to wannan ni shi na ɗauka in na tabbatar mutum ɗan shi'a ne ba zan bi shi sallah ba amma ba da wata hujjan kuma da zan ce a ah, kai in ka bi shi sallan ka ta ɓaci ko kuma a duwan da ya bi shi sallah sallar ka ta ɓaci amma dai hukunci da abu yusuf ya yi shi ce la usalli khalfa rafidin ba zan yi sallah bayan bayan ɗan shi'a ba to ni ma ina goyon bayan sa ni ma ba zan yi sallah bayan ɗan shi'a ba wannan sai kuma ya rage naka amma hukuncin sallan ta yi ko ba ta yi ba wannan wallahu alam bani da ainihin magabaci akan shi'a umuman sai dai wasu daga ciki wanda aka tabbatar da abin da suke yi babu shakka ridda ne wannan ba za ka ainihin bi su sallah ba kuma in bi su sallah ba ka da sallah mutumin da bai sallar la'asar ba har zuwa kamar karfe biyar na yamma zai yi nafila kafin ya sallar la'asar ne. Eh, bai kamata ya nafila ba domin azhar din ta riga ta yi kasa da yawa saboda la'asar ɗinsa bai yi ta da wuri ba saboda haka ya yi sallar la'asar ɗinsa kawai ba tare da ainihin nafila ba domin tsoron kada ta zama ramko amma dai tana nan cikin muktari zai yi ta ada'i ba qaza'i bane ba ramuwa bane amma kar ya shagala da ainihin nafila tun da lokaci ya kure masa da yi farilla ba ya gabatar da farillan akan nafilan tace malam yi limamin unguwan fa daga bakara har naci ba ayan da zai karanta ya karanta ta dare bai kuskure ba to shi wannan ya matsayin bin sallarsa da muke za mu ci gaba da bin shi ko za mu dina in dai mutum yana kurakurai a fatiha bai kamata ya zama liman ba amma fatiha tana zuwa daidai ya iya kulhuwallahu ko kuma falaki da nasi ko inna a tsaina kalkautar wannan zai iya limanci ba wani iskali matukan ya san sallah din amma in yana barna kamar yadda aka faɗa daga bakara har nasi ko da gante daga bakara har nasi fa ba faɗi fatiha ba kenan amma gile yana nufin har da fatiya don fatiya tana kafin bakara ne in dai bai iya fatiya ba fatiya rukuni ne a ainihin sallah sharadi ne wajibi ne ba za a bi shi sallah ba sai ya je ya gyara fatihansa alabashi ya zo ya ci gaba da yin limanci na'am idan na fahimci wannan zahiri yana sihiri yana abubuwa na bokanci ko kuma shi boka ne ya halatta bihi sallah ko da halatta ba baya halatta a bi boka sallah domin mai boka boka yana daga cikin tagutu wanda ubangiji ta ke cewa laqad ba'athna fi kulli ummati rasula an ibudu llaha wajtanibu taghut ku bauta Allah shi kadai ku nisanci tsagutu yana daga cikin ma'anan tsagutu boka saboda haka boka mai yin aikin bokanci wannan shirka ne yake yi ba abin kuma mai yin shirka sallah saboda haka ba za ka bi boka sallah ba na'am yace mali taimake ni da bayanin wannan aya wa in min alil kitabi illa la yu'minun bi qabla mawti yawmal qiyamati yakuna lahum shahida wa in min alil kitabi wannan akwai sabani a fassaran aya wasu suna cewa wa in min alil kitabi babu wani daga cikin alil kitabi illa la yu'minun bi sai sun yi imani da annabi mu annabi Isa alaihi salam qabla mautihi kafin mutuwan annabi Isa ma'ana lokacin da zai sauko lokacin da zai sauko daga sama don yanzu Allah ya daga shi zuwa ga sama ba ya rasu ba ne. to idan ya dawo lokacin da zai dawo ƙarshen zamani kamar yadda ya tabbata a hadisin manzala ta sunama yushiku an yanzila alaikum Ibn Maryam hakaman adala Ibn maryam ya kusa ya sauko shi ne annabi Isa alayhi yana mai hukunci mai adalci shine ma'ana zai dawo a ƙarshe kafin duniya ta tashi alamun ya tashi alƙiyama to in ya dawo din ahlul kitabi za su yi imani da manzancinsa gaba daya wasu ka ce haka ake nufi wasu suka ce a wannan hidin yana komawa shi ahlul kitabi wa in min ahlul kitabi babu wani daga cikin ahlul kitabi bai huje ko ba nasarin illa la yu'minan nabi fa sai imani da annabi Musa annabi Isa qabla mauti kafin shi mutuwan shi wannan mutumin amma zai zama kuma imani da ba zai amfane shi ba kenan domin haka zo gargara ko yi imani imani baya baya amma ma'ana shi mutumin kan ya mutu zai yi imani da wa annabi isan ba wai kafin annabi isan ya rasu ba na'am wani ya tambaya ne mallam zan yi kiran sunan Allah kamar bismillahi a ban daki lokacin da zan ta kaya kayana eh, bai kamata ba ana bismillahi kafin a shiga ban daki bismillahi sai ka shiga abin nan ah, mene sauran abin nan bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith to wannan kafin ka shiga ban dakin ne ake yi in ka shiga ba ambaton Allah a banɗaki. mai tambaya na gaba yake cewa malam ya halatta in yi wasanni irin na motsa jiki don koda ta kwana wannan ya kamata ne ya yi ba ya halatta ba ya halatta kuma ya kamata ka dinga motsa jikinka saboda abubuwa guda biyu abu na farko don ka samu lafiyan jikinka duk mai motsa jiki za ka samu irin su shawara su wani basur da wayewa duk zaka ga bai da wannan damuwa saboda ka motsa jiki yana kawo lafiya sannan motsa jiki yana karfafa gabbai shine fa'ida ta biyu din wa alharakatu tuqawwi al za zaka ji gabbanka suna da karfi shi sa duk mai motsa jikinsa karfinsa ba ɗaya yake da wanda ba motsa jiki ba to sannan kuma ubangiji ta dace wa aiddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl ku tana da kafurai abin da abin da yake da iko na karfi da tsaurarun dawakai to da ka zama mai karfi yadda in kafuru ya taba ka za iya buge shi idan ta ɓaci yace malam ni ne da nake da arziki wanda kowane shekara ina fidda zakka amma sai na samu ibtilaya cikin dukiyata ya kai yanzu ne ba da halin da zan cire zakka bal ma har bashushukan da ake bina to shine yake ke tambaya malam shin zan iya cin zakka a yanzu amma a halin da ake ciki yanzu ina da gidana wanda akalla zai kai miliyan biyu ko uku sannan bayan haka kuma ina roƙon malam da ƴan uwa musulmai a taimake ni da addu'a wannan halin da na shiga Allah subhanahu wataala ya yi mini Allah ya taimake ka kuma ya yi maka wannan halin da ka shiga da bakin cikin da ka shiga ubangiji subhanahu wataala ya sauƙaƙe maka hanyoyin rayuwa amma zakka ba ta waje ba akan ka ba mutum ba zai sai da kadaran sai ya fidda zakka ba wannan gidan baya waje ba ka fidda zakkansa sai dai in ka sai da shi ya zama tsabar kuɗi kuma kuɗin ma sun shekara sannan ka cire masa zakka amma a lokacin da ka sayar din ma ko akwai miliyan biyar din bai zama wajibi ka cire musu ba sai sun shekara a hannunka saboda haka in kana da kadarori na gida da na gonakai da na motoci duk bai zama wajibi kai kiman su ka cire musu zakka ba kuɗi tsaba da kake jujjuyawa su ake cirewa zakka ko amfanin gona ko kuma dabbobi za a iya bashi zaka ya ci ai bai da kuɗi eh, bai da kuɗi domin miskini ne in dai bai da abincin shekara sunansa fakiri ya riga ya karye ko yana da gidan da ya sai da shi zai kai miliyan biyar za a bashi zakka na wannan yana neman ƙari bayani ne yana neman ƙari bayani bisa ga ibadan da mutane suke yanzu da ruwan famfo domin a halin yanzu ruwan famfo galibi sai an sa masa alu to ya matsayin ibadan da mutane suke da shi sai ka ɗanɗana ruwan famfon idan ɗanɗanonsa ya canja daga ruwa to kar ka yi amfani da shi in ɗanɗanonsa bai canja ba to ka yi amfani da shi don ruwa yakan yakan samu matsala ba za a ibada da shi ba in abubuwa guda uku suka canja launihu au ta'amuhu au rihuhu ɗanɗanonsa ko kuma launinsa ko kuma ƙanshinsa da aka gashi nan dai kana gani yana nan a siffan ruwa tabbas ruwa ne amma in ya zo kore misali an sa masa wani kemikal ya zama kore ba siffan ruwa ba kaga launinsa ya canza kenan ya tashi daga ruwa ba za ka yi amfani da shi ba idan ka ɗanɗana shi ka ji ɗanɗanon alimun to ba za ka ce a ruwan famfo ba ne ba za ka yi alwala da shi ba sannan me ne dan in ka ji kanshin kanshinsa ya tashi daga kanshin ruwa ya ba da kanshin wani abu daban to shi ma ba za ka yi amfani da shi ba amma in duk ka laluba rasa wannan ka kalle shi ruwa ne karka ce a da yana gurɓace yanzu ya zama gare gare wannan ba canjawa bane ai gare gare din haka dama asalin siffar ruwa yake wani abu ne ya gurɓata shi aka cire abun da ya gurɓata shi wannan ba canjawa bane yana nan zai a siffar sa na ruwa ka dandana ba ba bambanci a dandanonsa ka sun na ba ni bambanci a irin kanshin ruwa kawai ka je kai alwala da shi amma in ɗaya daga cikin siffofin nan guda uku ya canja na ruwan to karka alwala da shi ka je ka nemo ruwan alwala kace mallam ya matsayin bin irin waɗannan sallah masu aqidan cewa za su suna ganin Allah ko kuma ba za ka iya samun tsira ranar kiyama ba sai ka bi tanin wani shehi to wannan gaskiya abin nan tabbatar da wannan cewa ana ganin Allah ba daga cikin abubuwan da za a ce wai ko shirka ne ko wani abu wanda zai hana abi mutum sallah zai iya wasu ne suka ruɗa shi suka kawo masa wasu shigohi sai yadda cewa ana ganin Allah ana ganin Allah saboda haka wannan yana buƙatan a fahimtar da shi in kuma shi din ne zai dinga ƙarya cewa yana ganin Allah har yana iya baka wani abu da za a ga Allah to gaskiya nan bai kamata ka bi shi ba domin ne ya wuce gona da irya ƙida. annabi Musa alayhi salam bai iya ganin Allah ba Allah bai iya ganin Allah ba za ta lan tarani la al absar sai kuma ka zo ka ce kana ganin Allah ko ga Allah a cikin riganka da makamanci wannan wannan duka aqida ne wanda za su iya fidda mutum daga musulunci bai kamata a bi shi sallah ba amma in zaton kake yana cikin wa'annan ƙungiyar ko yana cikin wa'annan jama'a sai kake masa zaton cewa shi ma yana da wannan aqidan to wannan ba